Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar da nai da Profesa Baba Gana Abba Gambo. Shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga ɗan adam a jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno. To kamar yadda na yi muku alkawari a makon jiya, a yau za mu ɗora daga tambayar da na yi ma Profesa Baba Gani Abba Gamba cewa shin ko akwai wasu dabarun da za su iya ara daga manoman Afghanistan ko na Siriya ko ma na Falasɗinu? Waɗanda ke ci gaba da noma duk da irin rigingimin da suke fama da su jiddin wala haira? Abin da ya faru mun ce wayanda suke cikin kam kam 'yan gudun hijira ɗin nan. Muka ce a koya musu koda irin yadda za su ta da ɗan aleho da ɗan tumaturi da ɗan albasa haka a cikin inda suke camp ɗin don zai musu abu guda biyu na ɗaya kuma zai taimaka abincin da su da kansu suke ci wanda gwamnati ke bayarwa na biyu kuma hajiya idan mutum kamar yanzu an ci an kore shi daga garinsa akwai abin da ake cewa turance trauma to idan suna ɗan shuke-shuke suna ɗan harkar noma ɗin da muka ce ɗan trauma ma Allah Ubangiji zai sa ya ɗauke daga gare su To mu dai mun faɗa amma fi sabilillahi manya ba su ji ba kuma yanzu da nake gaya ciki. Wallahi duka ciyar da su ake. Dan abin a cikin kashi ɗari kusan kashi casa'in dukan manoma ne dukansu. Duk yaron da ya kai shekara bakwai shekara biyar ma wansu sun fara fita noma hajiya a karkara kowa ya sani. Mata ma duk suna fita gona mu wurin mu. maza ma duka a gonan suke ba wani sana'a banda noma wanda mu muka sani a borno hmm. yau aka zo aka waye gari duk aka kore su daga ƙauyukansu suka bar gonansu suka bar kayan nomansu da sauransu aka zo duk aka saka su kam kam kam kam din da nake gaya miki da yawansu secondary schools ne lekol lekol manya manya wanda ke cikin maiduguri yanzu lekol lekol manya kusan goma sha tara su ma yau shekara uku ba su yi karatu ba wannan kuma fanni daban ne To abin da mu muke faɗa kamar yadda ka faɗa a Afghanistan da sauransu ɗin da sai gwamnati ya shigo da wuri. Yana shigowa sai a basu ire-ire na albasa, tumatiri, aleho, ajiye aleho wanda muke da shi yanzu idan aka saka bayan kwana ashirin da ɗaya a yi miya da shi. Kubewa, tattasai, wayannan duka abubuwa ne wanda a cikin makaranta za a iya yi suna bayi suna ba da ruwa sai ma su tallafa ma irin abin da gwamnati ke musu. za su su samu kayan miya idan aka samu tumatiri aka samu aleho aka samu albasa har kin san miya ya haɗa yi sosai kuwa sosai kuwa to kuma trauma ɗin zai tashi idan muka duba za mu ga wannan sabuwar gwamnatin shugaba muhammadu buhari a najeriya tana ta magana cewa za a horhodo da martaban noma a najeriya eh to a na president buhari ina son shaida miki Allah cikin ikon ni da muke magana da ke ni ne mai ba gwamnoni talatin da shida na abu na Najeriya shawara. Ni ne consultant su a fannin noma kuma yi nake son gaya miki akan cewa can sama kololo kwanaki mun yi taro har da shi shugaban kasan da kuma mataimaki shugaban kasan da gwamnoni talatin da shida inda aka ba da kasida. ni da kai na sun kira ni na da kasida ministan agriculture na Najeriya Chief Audu Ogbe ya bada kasida kuma a ƙarshen wannan taron abin da muka faɗa cewa muka yi state talatin da shida ɗin nan kowane state ya san irin abubuwan da ke tsira a cikin state ɗinsa tunda sun san yanayin state ɗinsu kamar yanzu misali hajiya idan za a yi maganan abin nan irish potatoes dankalin turawa da ake faɗa ɗin nan kin san sai wajajen su jos da sauransu kuma idan ana maganan doya za ki maganan wajajen su imo abia da sauransu kun mhm. kuma za ki maganan shinkafa dole ki kama sunan kebbi sokoto argungu da sauransu to shine muka gaya ma kowane gwamna akan cewa ka koma gida ka duba a cikin state ɗinka abu guda biyu wanda su ne ake shukawa sosai sai a mayar da muhimmi akan abin nan guda biyu duka kuma an yadda Na biyu hajiya ina cikin mitin ɗin da shugaba mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Osibanjo ya ba da kasida policy abin da ake cewa governmental policy oda na gwamnati akan cewa daga Disamba watan Disamba na shekara alif dubu biyu da goma sha bakwai za a daina shigar da shinkafa cikin Najeriya ko da kwaya ɗaya ne. to a nan an samu sukuni dukka muka ce to tun da aka ce za a daina shigar da shinkafa akwai gibin da aka cire gibi kusan ton metric ton miliyan ɗaya da kusan ɗari takwas a za a samu a kaka za a samu sai gwamnan kebbi da gwamnan sokoto da gwamnan zamfara wallahi suka ce su wannan gibi su za su cika gwamnan kano ya ce ni ma ina ciki gwamnan kaduna ya ce gwamnan niger To yanzu da nake miki magana harkan shinkafa wallahi hajiya gadan-gadan. Idan Allah ya kai mu rana ta yau za mu ci gaba da wannan bayani. Yanzu a madadin Profesa Baba Gana Abba Gambo shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga ɗan adam a jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno da wadda ta haɗa mana sauti Jude Leathers Gresham. Ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya. sai an jima mu sake haduwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda yau zai duba halin da ilimin najeriya ke ciki bayan mulkin muhammadu buhari na shekara ɗaya.